لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa a wannan yammaci na sha takwas ga watan Ramadan shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama daga maka zuwa Madina. Jiya mun tsaya karshen aya ta talatin da uku cikin wannan sura mai albarka ta saba. Yau kuma za mu tashi farkon aya ta talatin da hudu mai Allah ce. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا في من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون وقالوا نحن أكثر أموالا ce wa ma arsalna fi qaryatin da kai ba mu taba turo da wani manzo ba cikin wata alƙarya min nazirin ba mu taba turo wani mai gargadi ba illa qala mutrafuha ce sai ka ji mali imta cikin wannan alƙarya suna cewa inna bima ursiltu bihi kafirun sai ce da mummune ko fa dangane da abin da aka yi koko da shi mun kafirce ba mu yadda ba galibi waɗanda suke yin imani sun fi zama daga cikin masu launi talakawa marasa shi galibin waɗanda suka fi wa Allah su ne masu mulki da masu dukiya ana samun kaɗan su ansa kira to amma kuma fiye yawa ba ta antawa ne tambayar da Abu Sufyan wato ya ta karo da ita lokacin da suka je kasar Sham da sarkin Rum ya tambaye shi yaya yanayin mabiya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suke shin manyan mutane ke bin sa ko kuma talakawa sai ce a talakawa ne suke bi ce da matan su ne mabiya annabawa da matan su ne masu neman gaskiya duk inda take to da haka illa qala mutrafuha fa sai kaji mana imta garin suna cewa inna ma ursitu bihi kafirun wa qalu kuma su ci gaba da cewa nahnu aktsaru amwalan wa aulada mu ne muka fi yawan dukiya haka mu muka fi yawan yaya wa ma nahnu bi mu'azzabin ko mu ba za a azabtar da mu ba gani suke yadda a nan duniya dukiyar su ke kare musu dokoki su yi aiki a kan su a inda ba a aiki da dokar Allah to gani suke a lahira ma idan an je dukiyar su ko ƴaƴan su za su kare su sai Allah ce qul inna rabbi yabsutu ar-rizqa liman yasha'u wa yaqdiru wa la inna akthara an la ya'lamu قل كتيد سوء إن ربي للي أبنجدنا يبسط الرزق shi ke shimfida arziki ne manya sha ga wanda ya ga dama ya ba mutum kuma irin nau'in arzikin da ya ga dama ko kuɗi ko kadara wa yakbiru kuma shi ke kuntata arziki alkadaru anan ba alkadaru na kaddarawa ne alkadaru na kuntatawa kamar yadda yake wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah kamar yadda yake wa zannuni izaba mughadiban fa zanna an lan naqdira alaihi yani fa zanna an lan nudayyiqa alaihi sai ya tsammanin ba za mu kuntata masa ba ubangiji shi ke sun fada su ga wanda ya ga dama kuma shi ke take ta ga wanda ya ga dama walakin na aksarun nasu la ya'lamun sai dai mafiya yawan mutane ba su san haka ba tsammanin su dabarar ce ke ba su arziki ko kuma su ƴan mungana ne gado suke da haka suka samu ballanta na wa Allah godiya kan abin da ya ba su وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم

amwalukum wala auladukum dukiyoyinku ba su isa ba haka ma ƴaƴanku ma ba su zanto ba billati tukarribukum cewa wai za su kusantar da ku indana a wurin mu zulfan wani kusanci da sai dukiya ba za ka kusantar da kai zuwa ga Allah ba in ba ka bi Allah ba haka kuma yawan yaya kasancewar ka dan dangi wannan ba zai sa ka samu shiga wajen Allah ba sai in ka bi Allah yo inda dan dangi na sa a samu shiga wajen Allah da ranar tashin kiyama yan tana sun more ba su suka fi kowa yawa ba a duniya in kuma dukiya ake bukata da mutanen Japan da Amerikawa nan su ne za su shiga aljanna first class nan to amma wannan ba zai amfani ba dole sai mutum ya bi Allah illa man amana sai fa wanda ya yi imani wa amila salihan kuma ya yi aiki na gari aiki na gari shine dukkan aikin da ya dace da sunnar annabi ya dace da koyarwar annabi sallallahu alaihi sallam fa ka to irin waɗannan fa lahum jazaa'u dhibi suna da sakamako abun ninkawa bima amilu sakamakon aikin da suka yi saboda aikin da suka yi wa hum fil ghurfati aminun su suna cikin waɗansu manyan dakuna aminuna amintattu suke ranar tashin kiyama suna cikin gidajen aljanna kenan su ne ghurfat lahum min fawqiha ghurafun mubniyatun tajri min tahtiha al kenan wallazina yas'auna fi ayatina amma waɗanda suke yin himma suke yin aiki ba ji ba gani tukuru shine sa'ayat akira fi ayatina dan lalata ayoyinmu ko bujire mu ayoyinmu ko fada da koyarwar mu da muka aiko manzo da ita mu'adizina suna kokarin kubuce ma azabar Allah ko umarninsa da hannunsa ulaika fil azabi muhdarun irin waɗannan ababan halartowa ne cikin azabar Allah a gobe kiyama dukkan wanda yake kokarin kaucewa Qur'ani wanda yake kokarin kaucewa koyarwar hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine barazana da Allah ke masa a ranar tashin kiyama za a halarto da shi cikin azaba Allah tsare mu قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم وهو يخلف وهو خير الرازقين التي قل كتي إن ربي للي أبنجدنا يبسط الرزق لمن يشاء ينا شمت أرزكي قوان يسو من عباده تكن باينسا ويقدر له كما ينا كنت تاشي قوان يسو wa ma anfaqatum min shay'in dukkan abin da kuka tiyar na dukiya ko min kadan ta ko min yawanta fa huwa yukhlifuhu ubangiji shi ne zai mai gurbin sa da wani ba abin da zaka kashe don Allah face Allah ya mai maka gurbin sa da wannan sa in kaga ka kashe kuɗi cikin tafarkin Allah ko ba a mai ma gurbinsa da wani ba to abin da ke faruwa ne kila baka yi dan Allah bane ba sai zan to ya tafi a banza wa kadimna ila ma amilu min amalin fajalnahu haba'an mansura baka yi dan Allah ba shi tafarkin na Allah ne amma kai ka yi dan neman duniya wannan sai kudin su tafi ba abin da zai mai gurbinsa amma duk wanda ya ciyar da dukiya ko mun yawanta ko mun kankantar ta inda Allah ne sai ya mai masa gurbinta da wata وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين وبنجي شيني في يم أرزتاوى arzikinsa شيني أرزكين سبايا كاريوى حديث يا تبتا cikin sahih bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace babu wani ne da rana za ta kito cikin sa face sai malaiku guda biyu sun sauka daga sama yaqulu ahaduhuma allahumma a'ti munfiqan khalafa ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا mala'iku biyu kullum jiya sun sauka yau ma sun sauka goma sha Allah za sauka haka jibi haka gata ba wani ne face mala'iku guda biyu sun sauka daga sama sun yi shela ɗaya daga cikin sa abin da yake cewa ya Allah don mai siyar da dukiya domin ka mayar masa da gurbinta abin da ya siyar ka mayar masa da gurbinta ɗayan su kuma yana cewa ya Allah duk marowaci wanda baya fitar da haƙƙinka wanda baya kyautayi baya taimaka ma dangi ya Allah ka gadar masa da hasara cikin dukiyarsa wannan abin shi ke bayyana cikin mutane mala'ikun nan guda biyu kullum za su yi addu'a shi yasa sai kai samun kuɗi baka zumunci su kuma kuɗin sun kira ma kai kuma ba zumunci kake ba kai ba sai taimaka ga jiyo kake ba kai ba sai taimaka marasa lafiya kake ba in dai kaje kashe ku hanyar kuɗi ta hanyar Allah to sai ke dan ya zo ya kawo wata hanyoyi ka kashe kuma a banza babu lada a shirme baka abin nan ba da haka kowa sai kokarin taimakawa addinin musulunci taimakawa danginsa taimakawa talakawa da dukiyarsa idan kana unguwa kana wadata yanzu kasance wadatar nan ana jin kaifin ah, ta a kurkusa a bakwata do ana ji da sauransu amma ka wadata kuma kowa na cikin halin da ka kai sai kai kadai wannan bai dace ba ko alama sai Allah ya ya shuruhum jami'a. يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم به يؤمنون فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضوا ونقول للذين ظلموا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار الذي كنتم بها تكذبون wa yawma yahshuruhum ambata musu ranar da Allah zai tara su su mutane ko su halitta gaba daya yawma yajma'ukum li yawmil jam'i kenan jami'an gaba dayan su thumma yaqulu lil mala'ikati sannan Allah ya ce da mala'iku a ha'ula'i iyyakum kanu ya'budun shin waɗannan ku suke bautawa ka san cikin kafiran larabawa na makka a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wanda suke bautar mala'iku a ha'ula'i iyyakum kanu ya'budun shin da gaske waɗannan ku suke bauta ba ai Allah ya san su suke bautawa shin da gaske ku ne kuka sa su ai Allah ya san ba mala'iku suka sa su ba amma dan ya kunyitar da su wasu bautar kanu ya budun kalu sai mala'iku ce subhanak sarki ya tabbatar maka ya Allah ka fi karfin a sa maka kishiya ko mu ko wani mu mun ba mu isa ba a ce mu ne kishiyoyinka anta waliyuna min dunihim kai ne majibincin lamarin mu ba su ba kai ne abin bautar mu kai muka yaya mu mun yadda mu zama bayi gare ka mu yi kyamar haka ba sannan ko mu ce waɗansu su zo su bauta mana ai duk wanda ya ce bauta Allah ba zai tafi kuma ai masa mai ba bauta ba dan ya san bai tantance ta ba dai in har zai yadda a bashi wani bangare na bauta to shi ba zai bauta Allah ba dai shi ma yasta kula ibada kenan ina ba za mu fahimta ai mala'iku ba sa kyamar su zama bayi ga Allah ibadun mukramun bal ibadun mukramun la yasbiqunahu bil qawl wa hum bi amrihi ya'malun lan yastankifa al masih an yakuna abdan lillah wa lal al muqarrabun wa man yastankif an ibadatihi wa yastakbir fa sayahshuruhum ilayhi jami'a da sai annabi Isa dan na Maryama bai taba kyamar ka ce masa bawan Allah ba so yake ka ce masa shi abdullahi ne so yake ka ce masa shi rasulullahi ne dan zancen sa na farko a duniya kala inni abdullahi yace ni bawa nake ga Allah zancen da ya fara yi a duniya to ya zai ke mutum ce masa bawan Allah haka malaiku ma da haka duk wanda ya bauta malaiku ko ya bauta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko ya bauta Jibril ko ya bauta annabi Uzairu ko ya bauta annabi Isa ranar tashin kiyama za a kunyata shi yadda za a tambayi waɗannan a tambayi mala'iku a ha'ula'i iyyakum kanu ya'budun haka Allah zai ce da annabi Isa dan na Maryama da mahaifiyarsa a anta qulta lin-nas ittakhizuni wa ummi ilahin min dunillah nan mala'iku suka ce subhanaka anta waliyuna min dunihim sai ma zai ce subhanaka ما يقول لي انا اقول ما ليس لي بحق ان كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك انك انت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم wannan ranar duk wanda ya bauta wani ba Allah ba haka za a kunya tafi sai a kira wanda ka bauta a tambaye shi nan an tambaye mala'iku can an tambaye annabi Isa dinnan na Maryam to wa za ki ba za tambaya ba duk ko tawassuli aka yi da kai ka kyale baka hana ba to sai an tambaye ka ranar tashin kiyama kai ka shar'anta mutane wannan da izinin ka suka yi da yarda ka ko ko sun yi ne bayan mutuwarka idan sun yi ne bayan mutuwarka ka fita ba kai ka sa su ba in sun yi ne da yarda ka da amincewarka to wannan kenan zaka zama zaka ansa tambaya kai da kanka kenan bal kanu ya'buduna al-jinn bal sai su ce a ya'buduna al-jinna su wadannan mutane ba mu suka bauta ba aljinu suka bauta ba ya sun bauta malaiku za ce sun bauta ma aljinu dukkan wanda aka bauta wa a duniya idan ya yarda da wannan bautar to kaga bauta ta tafi zuwa gari shi kenan ta zama bauta an yi shirka ke idan shi bawan Allah ne salihi ba da umarnin sa ba ba da yaddan sa ba kamar da annabi Isa yake kamar da annabi Uzair yake kamar da malaiku suke to bautar tana karkata ne zuwa ga shedan da haka Allah ce alam hadi ilaikum ya bani adama Allah Abudu. الشيطان انه لكم عدو مبين وان اعبدوني هذا صراط مستقيم to dan wurin da haka malaiku ce bal kanu ya abudun aljin suka bautawa dan su suka rute su suka yi da haka tun daga rudin aljanu suka yi wannan bautar bautar ba ta zuwa gare mu tana komawa zuwa ga wanda ya rute su ne aksaruhum bihim mu'minun da yawan su ai sun yi imani da aljanu ne sun sakankance aljan ya san dai sun sakankance aljan na iya taimaka musu da haka suke tsafi suke sihiri falyawma la yamliku ba'dukum li ba'din naf'an wala darra to a yau fa sashin baya mallakawa sashi wani amfani wala kuma cuta ba wanda zai iya amfanar da wani wani abu ba wanda zai iya cutar da wani wani abu kullu nafsin bima kasabat rahinatun kowace ne dangane da abin ta aikata shine zai dabaibaye ta kowace ne za a tambaye ta aikinta wani ya zo ya ce ya tsaya maka ba wanda ya ce ya tsaya maka gobe kiyama wani yace a'a wannan zai zai maka amfani al yawma la yamliku ba'dukum li ba'din naf'an wala darra wa naqulu lil ladina zalamu sai mu fada wa waɗanda suke sun yi zalunci mu ce da su zo ko azabar narin lati kuntum biha tukadzibun ko daddare azabar wuta Wanda ita da ko kasance kuna karyatawa idan an fada muku dangantaka riba wadda ta fita dako to da ba zai amfani mahaifi mahaifi ba zai amfani da ba dangantaka kuma ta mace amma mata ba za ta amfani miji miji ba zai amfani mata ba in ka ga juna sun yi wa juna amfani to kowa yana da wani kaso na imani amma duk wanda ya zo ba imani ya yi ba magana kana da wani kaso na imani an za an samu tangarda wajen fara'id ko an samu tangarda ka aikata waɗansu ka kaba'ir shi ma bai kawo bai Allah to anan sai ce dan mai ceto ya taimaka maka dan Allah ya yarda da imanin ka dan la yarda li ibadi yarda da imanin dan ko akwai tangarda cikin aiki to ana karan ceton mai ceto ya cece ka in baka sa ka dace da ceto ba to dai zaka shiga cikin wuta ya maka zaba amma ba zaka dawo ba shi ne labarin mutum dai ba zai dawo ba yau ko zama mutum gadi ne ko ai ba wanda zai fata ya shiga a ce ko da ba za a dawo ba to ballan sana ko mutum ya mutu ba imani ya zo da kafirci to da ma san inna la yarda ba ibadil kufr Allah ba ya da kafirci mutane وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يصدكم يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفق مفترى يريد أن يصد يريد أن يصدكم عما آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين وما يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وإذا تتلى عليهم آياتنا إذا أنكرن تامس آيوي مبينات ودن لسك بيننو أفيلي قالوا سيستي ما هذا wannan ba ba komai yake ba illa rajulun fati mutum ne irin mu yuridu an yusuddakum amma kana ya'budukum amma kana ya'budu aba'ukum so kawai yake ya kautar da ku daga abin da iyayen ku suke kai haka suke zargin annabi wai ya zo dan ya saba wa al'adar mutanen gari ya kautar da mutane daga abin da suka gada iyaye da kakanni wa qalu har sai kaji sun ce ma hadha illa ifkum muftara ai abin da yake karantawa ba komai bane ba illa ifkum face karya muftaran abin kirkira wa qala allazina kafaru lil haqqi lamma ja'ahum haka kafare suka faɗa ma gaskiya lokacin da gaskiya ta zo musu suka ce in haza illa sihrun mubin wannan ba komai bane face sihiri mabayyani haka suke wasu wani lokacin su ce sihiri wani lokacin su ce ƙarya wani lokacin su ce tatsuniya haka dai kalmar su ta sha bamban amma duk sun yi tarayya wajen abu dai shine kare ta abin da aka zo da shi wa ma atainahum min kutubin yadrusunaha ai ba mu taɓa ba su wani bangare na littattafai yadrusunaha da za su iya karantawa ba abin nufi mutanen makka ba ta turo musu da wani jakada ko manzo ba kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ma arsalna ilaihim qablaka min nadhir ya zuwa gare su ba mu taba turo da wani mai gargadi ba qablaka tun kafin ka ba wani littafi da aka taba soko musu ba wani mai gargadi da aka taba turo musu to da haka me yasa kuma kai za su kare ta lokacin da ka zo وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا محشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير أتكلم أقول بانجري نلاشي من ذن الله صلى الله عليه وسلم إذا سن قرية كبا ينزني فاروبا وكذب الذين من قبلهم دام ودن تكافن سن قرية من ذني وما بلغوا سونا ينزن كافرين يوم da aka turo ka zuwa gare su ma balagu mai ishara ma atinahu abin da suka kai na karfi da ci gaba bai kai ɗaya bisa goma na wanda muka ba waɗancan na dawa har yanzu kaga wannan ayar tana ƙara jaddada a datan can an samu ci gaba da hazara da civilization da wayewa da karfin siyasa tattalin arziki soja wanda na yanzu ba su da shi wa ma balagu su na yanzu ba su kai mi ishara ɗaya bisa goma na ma atainahum abin da muka bai wa kafirin da ba fa su rusuli amma ta sa kare ta manzanni na duk da irin abin da na ba su din Ba kai fa kana naki ku duba tarihi yaya narkon azaba ya kasance a kansu me kai wa adawa me kai wa samudawa me kai wa fir'auna me kai wa wani da wani ku duba tarihi ku gani yaya sun ji da dadi da suka kare ta ma'ana ashe da Allah ya ba su kaga mai ishar ɗaya musu goma a wani larabcin ma suka ce shi mai ishar shine ushrul ushr kenan a kasa abu gida goma kashi ɗaya sai a raba shi goma sai a ɗauki ɗaya ba ya zama ɗaya cikin ɗari ba waɗansu ma suka ce a ɗaya cikin dubu kenan domin asalin al'usuru shine ɗaya bisa goma al'ashiru shine idan an kasa abu gida goma a kasa ɗaya kuma goma a ɗauki ɗaya ba ya zama ɗaya cikin ɗari ba al-mi'shar sai zanto wannan ɗayan cikin ɗari shi kuma a raba shi goma a ɗauki ɗaya ba ya zama ɗaya cikin dubu ba to shine mi'shar ma'asinaku abinda duk aka ba mutanen yau bai kai ɗaya cikin dubu na da ba ko ka ce bai kai ɗaya cikin ɗari na da ba ko ka ce bai kai ɗaya masa goma da ba kamar yadda malaman larabci suka yi sabani dangane da bai shahar da hal huwa al-ushru aw huwa ushru al-ushri aw huwa ushru al-ashiri wal ashir huwa ushru al-ushri sai zanto bai shahar huwa ushru al-ashiri ya zama ɗaya masa dubu ke to kaddara ma adadin da ya fi kowanne ka dan ce duk ci gaban duniya nan da kwamfuta da duniyar wata da aka je da komai da fax da tele da ya bisa goma da dadi ashe yanzu ci yake shi ta fa duniya an riga an cinye su da hannu ne yake muka zo muka samu <laughs> haka shine an riga an cinye abincin aka zo ana katsewa ana tsadewa kuma sai wani yake kafafa da shi yana ci gaba yana tafiya ya rike salula baya jin abin da Allah ce ko manzo Allah ce yana tafiya yana girman kai dan yana da fax dan yana da kaza dan yana da computer haka kawai dan kawai da gida ne tun da daga an yi binnanci tuntuni sai baka sani ba an yi binnanci an wuce wa ma balago mai isara ma a atainahum na yanzu ba su kai tsaye bisa goman wanda muka biya wata ba amma menene abin da yasa suka bijire فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرضوا بما عندهم من العلم lokacin da suka samu duniya sai aka kawo musu addini dan su hada sai su ji dadin duniya kuma su ji dadin lahira amma ana kawo musu addini sai suka ce ai mu injiniyoyi ne mu masana kimiyya ne mu mun je duniyar wata mu mun yi kirkira ba ruwan mu da wani abun abun nan addini kada shigar mana gaba kafiran yau ma abin da suke jin tsoro a ce addini ya shigar musu gaba wallahi inda ake zaka yi ta sallah amerika za ta gina ma masallaci amma abin da suke jin tsoro musulunci ya zanto shine super power musulunci ya shiga kotu musulunci ya shiga ma'aikatar ilimi musulunci ya shiga ma'aikatar kiwon lafiya musulunci ya shiga ma'aikatar dukkan wata ma'aikata ko ta yada labarai shine abin da ba sa so to yana da ruwa da a cikin rayuwa kenan amma in za ka yi sallah kai kaɗai kai ta shafa fito waje kuma tsarin ma'aikatar ilimi sai yadda ah, aka sai da aka samu masana sun tsara tattalin sarki sai da masara suka tsara a yi riba a bayan da bashi da ruwa wannan duk a kyale mutane su kayan su shi ga dama kaga sun ma farihu bima inda hum min al-ilmi shikenan abin da ya halakar da na da shine ke halakar da na yanzu har yanzu sai ga mutum ya waye musulmi amma ya kai magana shari'a musulunci wace ce aka ah, kai hakuri ba mana wula state bane ba to dan Allah in ma kana secular state kana cikin secular state sai ka an ji kai wula ne sai <laughs> kai ba sakula bane ba kasar ta an kai ita sakula ce amma kai sakula ne kuma yanzu dan Allah za a tashi ka ranar tashin kiyama a ce ma rabbuka sai ka ce ya ubangiji na rayuwa sakula ce ma dinuka ubangiji a Najeriya na rayuwa ko ba ta da addini wa ma nabiyuka ka ce sakula ce in kasa su sun yadda kasa ta yadda za ta yi arnanci kai za ka yi da arnanci ne musulmi sai ka addini kake to wai sai abin da musulunci sai wani ce a ah, secular state ake ai za ko menene secular state yanzu ba yau ba hutun ta ake ba kuma za a yi hutun sabuwar shekara kuma za a zo a yi good friday kuma za a zo a iskar monday dukkan waɗannan hutun na ba na addini bane ba dukkan waɗannan ba addini ne ba in circular din dai mai haka Najeriya da da Easter ta Monday ko mai hada da Good Friday ko mai hada da hutun sabo shekara shi January da February da ake amfani da shi a kalanda waɗannan watannin ba ba na addinin su bane ba sunayen gumakan Rumawa ne idan haka ne sai a ce to kara ya amfani da Muharram kara amfani da January Najeriya ta samo wa kanta wani wata mai kwana 20 ko kwana goma sha biyar biyar. shikenan ta zama Najeriya san saba ruwanta da kowane addini amma a ce wai ga kasar da ba ta da addini ƙarya ne hutun ladi da duk abin da aka sa mana a cikin asibiti na hoton cross duk ba arnanci bane ba shi ke yanzu mun ce za mu yi addini sai wani ya ah, ustaz ku yi hakuri mu a secular state week ba za mu yi hakuri ba inda kan wannan ba za mu taɓa yin hakuri ba ko za mu yi yo waye zai je mutu a secular dan Allah ke son ya mutu a secular kuma ka gama bijirewa Allah gaba daya sai ka zo ka mutu sai a ce to shikenan a yi masa wanka a yi masa likafani a kai shi kabari a yi masa addu'a a yi masa menene duk wannan da za a yi maka ina inda constitution ya tana da a yi maka sai kuma ka dawo musulunci tunda shi musulunci yana da hakuri kuma sai a yi maka gata ina constitution ya tana da za a binne ko yadda za a yi maka sallah ko yadda za ka kabin nan dole sai ka dawo addini duk wanda yake sarkacin constitution cewa shi kaza kaza wani nau'i ne na ridda ba mutum zai bai sani ba nau'i ne na ridda mutum zai bai sani ba dole sai ka dawo cikin addinin ka kuma yanzu duk ma yanzu misali idan eh, Kano da Maiduguri eh, da Borno da Sokoto wallahi ba su da hujja a gaban Allah in ba su shari'a musulunci kun san saboda me shari'ar dole ce ba mustahabi ba ce ba dole ce tunda dole ce kaga dole mutum yi in bai ba kuma ya lahira yayi bayani na biyu constitution din da gwamnonin mu suka yi rantsuwa za su yi aiki da shi ya ce dai a cikin rashin yin shari'ar ma ta ba constitution din ne ba nan gurin ba Anthony jan na ya fito ya ce constitution din aiki da shari'a bai ci da me ba bai ci da constitution ba har ne ba an tura janar tare ya ce ku yi shari'ar ku bi ta karo da shari'a wai amma duk da haka waɗansu rudaddu daga cikin mutanen ko cikin sarafunan mu ko cikin gwamnonin mu ko yan majalisa a musa kila su dake ai tsoro ake ji ustada ya abubuwan sai ba hankali me za a ba hankali a ciki fata mana yaya ne bi a hankali a fahimtar da kai yaya bi a hankali ke a duk rikin don bayanin ke kuma da miji saboda ka lalle sai an tabbatar da shari'a musulunci ana so a zauna lafiya a sami yaduwan arziki a je kuma a shiga aljanna amma mutukar aka yi wani abu da wannan ba Allah ba to inna rabbaka labil mirsad ubangiji na jiran kowa shekara hudu za ka yi shi nan, ko ka sake koma ko baka koma ba koma ba a kara hudu a kara wata hudun a kara wata hudun ai za a zo ranar da hudun ta ka shi ne mutuwa lau law damat liberi kama wasalat ilayka kujerar da kake kai da wama ake yi da yanzu kai baka samu ba amma dana wa ake sai a soka yadda kai maza ka dana ka soka to sai kai maza ka tabbatar wa musulunci martaba ta ka sa masa riga ta girma da karamci kafin ka soka ya kasance musulmi na gari bayan Allah masu tahajjudi goma karshe za su shiga su saka cikin addu'a ba na ta da kai ba wallahi duk wanda yawa musulunci wani ta goma shi ba za mu manta da shi ba cikin goma karfi kamar yadda duk wanda ya lalace masa hanci ko ba za mu manta da shi ba haka ko ba ne وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا ميثار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير lalle waɗanda suke kafin na yanzu sun karya da manzanninsu tare da cewa na yanzu abin da aka ba su bai kai ɗaya bisa goma na da ba fa kazzabu rusuli amma na da din so kare da manzannina fa kaifa kana nakir ya narkon azaba ta kasance a kansu qul inna ma a'idukum biwahida أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد قل ما قل ما لكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد التي قل كتيد سوء إنما أعذكم بواحدة ني إنا مكو وأزيد أبو ديني كلمة سيا بواحدة بمعنى بكلمة واحدة wa'azi na kira na zuwa kalma ɗaya ce ta'alau ila kalmatin bai nawa bai na kuke. an komo lillahi masana dukan ku tashi domin Allah masana wa furada imma bibiyu imma daidai ma'ana mujtami'ina ko kuma afradan daidai ko a haɗe duk ku tashi ku yi tsumma tafakkaru ku yi tunani tashi nan ku himmatu ba wai tashi allazi huwa zidul qu'ud ba a'a tashi ne yin tunani tashi ne himmatuwa wajen nemo gaskiya ku yi shiru ku yi tsayi ku yi tunani ku ji abin da ake karanta muku na ayoyin alkur'ani shin yayi kama da san rai shin yayi kama da zantan bil adama ku ji hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shin sun yi kama da san rai shin sun yi kama da zantan bil adama thumma tafakkaru ku gane ku tuna ku ƙara tunawa dai ku nutsa cikin tunani ma bi sahibikum min jinna lalle fa abokin ku baya da haukatar da shi ma'ana ma'abucin ku da aka turo muku shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ma wakati bane ba kamar da waɗansu ku suke riyawa ba haka bane ba in huwa illa nadhirun lakum ba mai gyoface mai gargadi gare ku bayyana yadda azabin shadid tun kafin azaba mai girma su mu muku imma a nan duniya imma a lahira imma duka biyu domin dukan wanda aka gargada aka ce ga abin da Allah yake so ga abin da Allah yake so suka ki suka yi su abin da suke so to shi ubangiji na nan na jiran su shi Allah yana son kaza manzon Allah na son kaza kai bukatar ka in kana so ka zama mummuni mace ko namiji dole ka dace da abin da Allah ke so wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum al khiyaratu min amrihi ai bai dace ba ga mummuni mace ko namiji idan Allah ya zartar da wani al'amari kai ya zanto kana da zafi Allah ya ce kai kaza sai ka ce a'a kana ganin yanzu lokacin abun bai ba ko kaza kaza kaza kai ta bada wani uzuri wanda baya zama uzuri qul ka ce da su ma sa'altukum min ajrin fa huwa lakum in ajri illa ala Allah ba na tambayar ko na abu na lada ba na tambayar ko na wani abu na sakamako cikin abin da nake kisar muku ko kuma a'a abin da nake tambayar ku fa huwa lakum abu ne da ku ya shafa abin nufi dai wannan aya daidai take da ayoyin da suke kore cewa manzon Allah baya neman haraji a wurin mutane dan kisar musu da sako na ubangiji ma za sa'altukum min ajrin fa huwa lakum wannan gargadi na ku ne kyauta in ajri illa ala Allah la dana baya wurin kowa sai wurin Allah in anan wurin dai ka sai ma kamar na biya shi illa ala Allah la dana ba akan kowa ke sai wurin Allah shine zai bar sakamako wa huwa ala kulli shay'in shahid lalle ubangiji mai shaida ne kan komai in na isar muku ya sani sani in kun an samu ya sani sai dai qul inna rabbi yaqdhifu bil haqqi 'allamul ghuyub قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب قل كتب سوء إن ربي يقذف بالحق وبنجدي نافينا بين تسكيا يقذف جمعنا يبين كما يدى إمام قتادة يفسر أما لفظ قذف جيب أبو جنة وأما بين شرنا من شركي yaktubu bil haqq ubangiji na bayyana gaskiya yana bayyana sako ta fuskar wahayi allamul ghuyub kuma shine masanin dukkan abin da yake baki idan ya umarce ka dabu ko da zahiri kana ganin akwai cutaswa kai a mahangar ka ce amma a mahangar Allah ta'ala ba cutaswa a ciki qul jaa al haqq kace da su gaskiya fa ta riga ta zo shine alqur'ani gaskiya ta riga ta zo su ne hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ma yubdi'ul batilu wa ma yu'idu al batilu ana ana nufin shaytan shine fasara magabata kamar sa Abdullahi dan Abbas da wannan sa wa ma yubdi'ul batilu shi iblis ba baya iya farar halittan wani abu wa ma yu'idu kuma baya iya farfado da shi in ya mutu wannan duk kadara ta Allah shi kadai wani wanda ba Allah ba baya tarayya da Allah cikin farar da halitta ko cikin maimaita halittar bayan mutuwarta shi da wama yubti'ul batil wama yu'id sai ce bi walau tara qul in dalaltu kace da su in dalaltu in hanna fata akan abin da nake kiran ku fa inna ma adillu ala nafsi to ai fata ne ce fa ku ku aikin ku ni in yi rawa. kun rike na ku kun ce ba za ku taba yadda da ni ba to kuma sai ku rumun nawa dan me kuma za ku yake ni ku kiyale ne bata ne fata na ne kadai shafa wanda ita dai to in ko na kiriyo fa bima yuhi ilayya rabbi to abin da sanin kiriyu wahayin da Allah ke yi a ce ba yanzu za a ka kiriyu sai ta wata hanya sai ta hanyar wahayi in ba ta hanyar wahayi ba duk kwakwalwarka duk ka duk fahimtar ka ba za ka gane gaskiya kai duk abin da za ka karanta ba ta karba qur'ani ko hadisi ka karanta ba ba ta kanka lokaci kai ba za ka taba samun shiriya ba ta musulunci sai ka dawo kuma ka karanta musulunci ka zama sabon almajiri karkashin qur'ani karkashin hadisi an gane ko innahu sami'un qarib ubangiji na abu yake kuma shi mai ji ne ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به وأنا لهم التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد ولو ترى إن ذاك هنغوس إذ فزعوا لوكة سكر رازنا سكر موتا waɗansu malaman suka ce lokacin mutuwa kenan domin wanda so kafirce ma ubangiji lokacin mutuwa mala'iku za su rinka dukan su ta gaba ta baya walau tara ya tawaffa allazina kafaru al mala'ika yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu azab al hari fa kayfa idza tawaffatuhum al mala'ikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum mala'iku za su rinka dukan su inda za a nuna maka majigin lokacin da kafiri zai mutu mala'iku na dukansa sa fazi'u lokacin da suka mota suka rikice fala fauta a lokacin fa babu kubuta da za ka hango wannan abin da kaga abin mamaki wadan suka ce walau tara iz inda qiyamihim min quburihim yayin da suka fito daga cikin kabari za su fito a rikici sun kaɗu sun razana daidai ranan da mummune za a amintar da su daga wannan tsoron wa hum min faza'in yawma idhin aminu ranar da za a amintar da mummune kenan innal ladina sabaqat lahum minna al-husna ulaika anha mubadun la yasma'una hasisaha wa hum fi mashtahat anfusuhum khalidun la yahzunuhum al-fazaq al-akbar firgitin nan ba zai dawo mummune ba a sai kafirai da lokacin tashi daga cikin kaburbura wadanda suka ce walau tara iz fazi'u lokacin da suka ga malaiku sun yi sahu a gaban ubangiji wajen rabbuka wal malaku saffan saffa yana suke a ce ku kama wani a tafi da shi da za ka ga motar da kafirai suke cikin nan to da kaga abin mamaki jawabu lautin an shafe shi fala fauta ai fala jaka babu kubuta babu tsina wa ukhidhu za a danke su ne min makanin qarib a wuri makusanci ba su yi wa Allah ne sa ba in a duniya suke suna kai suna komawa a kusa suke in sun mutu suna cikin kabari haka a kusa ne balantana kuma a filin kiyama shine wa ukhidhu sai a danke su min makanin qarib a wuri makusanci wa qalu a wannan lokaci sai ka sun ce amanna bihi yau dai kamun yadda da alqur'ani laqad ja'a rusul rabbina bil haqq sai eh, yawma mai tawilu ba ranan fasara da duk bakin aka ga so kasa gane ba to yawma ya ce hu yaqulu alladhina nasuhu min qablu qad ja'a rusul rabbina bil haqq ranan waɗanda suka yi wurgi da alqur'ani suka yi wurgi da shari'ar musulunci suka yi wurgi da hadisi a nan za su ce kar ja a tursul rabbina bil ashe abin manzannin mu Allah dai sun zo da gaskiya ashe gaskiya ce ashe an faɗa mana ne mun kiji ashe abin gaskiya ne fa Allah na mu yi shufa'a a fa yusfa'u lana akwai wanda zai cece mu yau akwai mateta da za su cece mu aw nuraddu ko kuma dai za a mayar da mu duniya fa amala ghayra alladhi kunna na'mal bi aikin da ba irin wannan ba mu warkar da constitution mu kasa qur'ani da sa hadisi mu yi aiki da qur'ani da hadisi ba da san rai ba za a mai da mu duniya mu gyara ko kuwa za a mayar da mutane wa qalu amanna bihi suka ce wai kun yi imani da shi ubangiji ce wa anna lahum at-tanawush min makanin ba'id yau ina za su iya karbar sakon imani a yanzu min makanin ba'id a wuri mani sace in ka ya ba ai kai da matsalar imani kuma kun yi nisa da juna dan lokacin imanin baya da amfani kenan idan ka yi a da ya kai ko da kana duniya mala'ika ya zo ya fara ta tsore ka ce kaman na ba za a karba ba wa na kace tabbatu lil ladina ya'maluna sayyi'ati hatta idza hadara ahadahum al-maut qala inni tubtu al-ana wa lil ladina yamutuna wa hum kuffar ulaika atabna lahum azabun alima ai idan rai ya zo ma kyanje ba an jawo rai ya zo ma kogaro lokacin ko da ka ce ma ka tuba ka yarda yanzu za ka yi aiki za ba a su ka bar wa waɗanda suke ka su kuma ga ya za su inna al-ard lillah yurisuha man yasha'u min ibadi ita kasa mallakar Allah ce zai gada da ita ga bayi waɗanda ma cikin bayinsa wal akibatu lil muttaqin da haka tafi kamata mutum ya bata lokaci ba duniyar ta kare fa duk ɗan shekara arba'in shekara hamsin fa an riga an yi hawa gangara yake kar ku fatan mutuwa nake mana manzo Allah ya faɗa cikin hadisi yace galibin shekarun al'umma ta 60 ne zuwa 70 to din girman Allah kana da shekaru 70 ka riga ka dauki 40 ba an yi zubo sai kan gara ba to ballan sana yanzu ka riga ka kai 70 din ko kana 55 ko 56 ko 60 nan gaba idan aka jima ba sukari ka dana jin dadin sa sai dai ka sa a sau maka text amma ka dana kan sukari romo idan an yi maka dage dage a gida ka dana jin dandanan sai ga ana maka dage dage yana kashi a magana a baka ya kuwa ko rama kar rasa mun da yake maka dadi. ana magana ga koyi alhaji kada ta kawo rogo da gida wallahi haka duniya take wallahi kana nan da ranka sai kai expire baka sani ba to kai expire kenan a lokacin ka fara expire kenan to baka bi Allah da karfin ka kuma sai lokacin nan sai ka rike tarbi kace zaka ga ubangiji kuma dan su zaka wayo zaka wa ubangiji dan haka kowa sai ya gyara tun da sauran lokaci wa qalu amanna bihi wa anna lahum at kun san ramadan ne wannan karatun ji ya kamata mu yi dan ji ne 17 ga watan ramadan ko ranar da aka yi yakin badar da haka na tsaro karatun to sai Allah ya kaddara sai yau sai ku karba da zafi ranar yaki ce yau mai takalta ba kenan yawmul takal jama'an da haka sai a karba haka wa anna lahum tanawus to ta yaya za a ba su imani at shine karbar abu ta yaya za su karbar imani a lokacin nan waɗansu malaman suka ce at-tanawus shine ar-raj'atu ila ad ta yaya za a mayar da su zuwa duniya ba zai yiwu ba wa anna lahum at-tanawus ta yaya za a dawo da su zuwa ga duniya min makanin bai daga wuri mane sanji shine lahira ai tunda sun je can kuma sun yi nisa da duniya ba su ba ita wa kad kafaru bihi min qablu ai sun karyata sun kafarta abin da ake karanta musu wa annal min qablu wa yakzifuna bil ghaibi suna magana ta jahilci shine yakzifuna bil ghaibi magana ta ta fadi tantin tabbas min makanin ba'id a wuri wanda yake manisanci lokacin da suna duniya ganin suke lahira ta yi nisa da yawa وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بعشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب وحيل بينهم وبين ما يشتهون سيأتي كانوا فدا أبن سكيسو yanzu suke su yi imani to sai a shiga tsakaninsu da imani a hana su yin sa kenan so suke a dawo da su duniya don su gyara aikin sai a shiga tsakanin su da abin da suke so don ba za a dawo da su duniya din ba an gane ko shine wakila bainahum wa bainahum ma huda. sai a shiga tsakanin su da abin da suke bukata suke sha'awar yi kama ko ila bi ashiya'in min qabl kamar yadda aka yi da makamantan su na da ashiya'in bi ma'ana amsalihim wa ashbahihim makamantan su na da kabare su ma haka suke suka ki imani sai da suka ga wahala sai ce mun yi imani ko da fir'aun sai da ya ga mutuwa hatta idza adrakahu tarka gharq qala amantu annahu la ilaha illa allazi amana bihi banu isra'ila wa ana min al Allah ce a al'ana a yanzu ne zaka yi imani ai lokacin imani ya riga ya wuce in dai mutuwa ta zo an jawo rai ai kuma ko kai imani ba zai ba zai amfani ba falam yakun yanfa'uhum imanuhum lamma ra'u ba'sana sunnat Allah allati qad khalat fi ibadihi wa khasira hunalika al-kafirun imanin su ba zai amfani ba matukar ba su yi shi ba sai da saka azabar allati kama ko ila biya shi'aihim min qabl irin yadda aka yi da makamantan su na da innahum kanu fi shakkin murib lallai su da can sun kasance a cikin shakka a cikin kuma wato rashin tabbas suna ta zato ne abinda ake faɗa musu ba su da shi ba to wannan shine karshen wannan sura suratu saba yanzu kuma kai tsaye za mu shiga suratu fatir suratu fatir sura ce makkiya tana da ayoyi 45 ko wani abu makamacin haka kamar yadda nake faɗa muku ana samun sabani daga wannan kira'a zuwa wacce kuma ita ce jerin sura ta 35 a cikin surorin alkur'ani mai girma ko babban abin da take so ta jaddada mana shine tauhidi da Allah kasancewar Allah shi ke kadaita wajen sarrafa duniya kawo mata alkhairi ko kuma jarrabata da wahalhalun rayuwa duk wannan al'aiki ne na Allah shi kadai in an kyale dan adam da dabararsa ba zai iya gaci ba dole sai Allah ya sa masa hannu cikin sa. da haka shi kuma sai bi umarnin Allah dan Allah ya taimaka sai tallafa masa me Allah shi bismillahir rahmanir rahim الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجرحة أربعة يزيد في الخلق فاعل bismillahir rahmanir rahim ubangiji alhamdulillah dukkan yabo ya tabbata ga Allah shi kadai shi ke tantantar sa fatir samawati wal ard shi ne mahalicin sammai da kasa ba tare da ya ga samfuri ko misalin sunan wani ba ja'il al malaikati rusulan shi ne ya sanya mala'iku su zanto jakadu manzanni da yake turowa quli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba su mala'ikan nan qulu ajnihatin ma'abuta fuka fukai masana akwai waɗanda suke da biyu wa sulasa akwai mala'ikun da suke da fuffuke uku uku wa ruba akwai waɗanda suke da fuffuke yazidu fil khalqi ma yasha Allah na yin dadi cikin halittar da abin da yaso ma'ana akwai wanda suke sama da haka kamar mala'ika jibril manzon Allah ya ce na ganki yana da fuffuke 600 kaga ya fi hudu nan ya fi wanda kenan shine ma'anar yazidu fil khalqi ma yasha inna Allah ala kulli shay'in qadir lalle Allah ta'ala mai iko ne a kan kowane irin abu su mala'iku jakadu ne da Allah akwai wanda za a turo wajen manzanni da wahayi kamar mala'ika jibril akwai wanda aka turo don ya zanto taskar ruwan sama tana hannunsa kamar mika'il akwai wanda zai buta ranar tashin kiyama kamar israfil akwai wanda yake mai tsaron wuta akwai mai tsaron aljanna akwai masu aiki iri kaza masu aiki irin kaza dukkan su yi jakadu ne da Allah da yake turo su don wani aiki su ce shi Allah mai iko ne kan ku daga nan ba ma yastahi Allahu min nasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala ma yaftahi Allahu lin-nas min rahmatin abinda Allah ya buɗe wa mutane na rahama abinda ake nufi da rahama arziki alkhairi yalwar rayuwa fala mumsika laha ba wanda ya wa ma yumsik da abinda Allah ya rike na rahama da ba zai kai ga mutane ba fala mursila lahu min ba'di ba wanda zai kunce kullun da Allah ya na wannan arziki ya isar ga wa huwa al-aziz al-hakim shi Allah shine al-aziz mabuwayi cikin al'amuransa al kuma wanda yake da hikima yanzu wannan ayar kadai ta fita ta tunatar da mutane waɗanda suke ganin cewa wai yanzu idan mun ce za mu yi shari'a ina samun takunkumin tattalin arzikin ƙasa to waye mai arzikin a duniya gaba ɗaya in Allah huwa razzaq zul quwwatil matin yanzu Allah yadda so ne a ne Allah ta fetur kuwait ta samu qatar ta samu algeria ta samu tunisia ta samu nigeria ta samu ai duk yadda wani yake son ka ya fi son kansa za su so inda mallakar abin a hannun su yake duk fetur din na Najeriya da gas din nan a ce a kasa su za su san haka ba sai sun nema a wajen mu ba ba sai sun turo kamfanonin mu ba sun zo sun yi kamfanonin su ba sun zo sun yi lobeyin din mu kan me yadda su haƙo a yi wata yarjejeniya su samu na abu amma tun da abin hannun Allah ke babu yadda suka iya Allah ya tsoron laruran su kan hada abin nan shi yasa masu kishin musulunci na farko irin su sarki Faisal wanda har yanzu cikin zirriyar gidansa ba samu irinsa ba lokacin da Amerikawa suka zo za su masa masa wai dan me Saudiya suke aiki da Qur'ani hadisi da hadisi suna ganin lokaci yayi da za a canja al'amari sai yasa shugaban Amerika ya zo ziyara ya yasa zo ziyara sai sa aka shirya masa wani birni na musamman a bayan gari dajin Allah cikin Sahara aka je aka daddasa dabino aka yi can irin bukkokin nan na larabawa aka ajiye kuma aka tsanani sojoji irin da da masu yaki da kwali da baka da masu yaki da bindiga irin ta gargajiya din nan yace a can zai karbi shugaban Amerika kwana hudu za a yi a can ba lantarki ba ruwan famfo ba silfan ba fa a ci bino a sha nonon rakumi aka kwana aka yi ne yace kaga wannan abin da kaga mun rayu haka yasa aka yi rawar daji irin ta sojojin da a jefa takobi a tafi a jefa maki a tafi a harba bindiga ta gargajiya yace wallahi in kuka masa kuka ce ba za mu yi musulunci ba za mu kona fikir din mu gaba daya mu dawo mu rayu irin yadda kaga ina rayuwa yau anan mu mutu mu shiga aljanna mu da ku a ga waye ya tsara wallahi dole suka kyale ayi musulunci dole ba ta san fetur tun ba arzikin hannun Allah ki kai ake bukata Najeriya makamashin tattalin ta inda Allah ya ta shugabanni na gari masoya Allah masoya manzan Allah masu san adalci da yanzu in aka ci mamuna da daya duniya ba za ka musu ba duk abin da Allah ya tara a waɗansu ƙasashe ya raba an har haɗa shi a Najeriya kakar noma an bamu waɗansu noman kawai suke banda shi ba ta komai fetur an bamu ga shi gas mu ne yanzu da aka hako ba ma a maganar fetur yau ya fetur din mu kuma tare cewa fetur din mu in an kwatanta a duniya ya fi kowanne kyau da tsada ma kuma kuma ga shi aka kara mana da gas ga kasar noma ga taron samari zuzurutu su ga sunan jihar na bil adama mutum miliyan ɗari zuwa sama yau ne ake bukata a rayu amma babu shugabanci babu shari'a yasa ake cikin wahala an kyale ku da kasar noma a gani an kyale ku da Jibir din an kyale ku da gas din an kyale ku da ayaba an kyale ku da Palestine an kyale ku da koko an kyale ku da riba Niger da riba bino a gani kasar Mangula gaba ɗaya ga arzikin da ke cikin ta ga komai an kyale ki ya za ku kurayi in ba ku ba Allah ba ba ku taɓa jin daɗin ba duk irin kasar da ake da ita ta noma ka duba kasar Mangula ka duba dabba da ke can wurin ka duba ma'adanai da ke cikin waɗannan dutsen akwai waɗanda suka zo suka ce za su haƙo akwai ma'adanai a wurin amma su fetur za su haƙo su bayar amma dukkan abin da ya shafi wani ma'adani dutse bai darga kyauta za su za za su haƙo fetur din kyauta aka ce ba su haka fa Najeriya take amma da yake babu Allah bai ya mai yake yanzu wahala arziki da Allah ne shi ne ke bayarwa cewa amerika za ta sa wa wani kafin kuma tattalin arzikin kasa ba za ta wa ne yau amerika da ita din fa da take gani tana da arziki a duniya har yanzu a amerika kuma ana kwana a dashi ana kwana ka a ciki. kun san wannan ko kusan wannan ba har yanzu tana daga cikin kasashen da suka fi kowa masu zaman kashe wando marasa aikin yi amerika tana cikin su haka ake cikin yau akwai mawahalci a duniya irin ba amerika Ko ka kola da zaka sha sai gwamnati ta sa maka haraji Ko ka kola da zaka sha bibi biskit sai da haraji ka yana cikin kunci da matsatsi eh an yi masa titi an sa fitila a nuna a cikin ka gani amma tambaye shi duk ba rike goma takwas suna cikin bashi akwai talatin da ya to kai ba ta Allah bace baka ne dan rayuwar ta fita ne kullum mai na kare yan sama mana shi da kare talaucewa dan ai amfani da kudin dan cimma wata manufa a duniya a talautar da mutane a jahiltar da su a wawuntar da su kafar watsa labarai sai wanda aka dama zaka to yau wannan amma shine alkiblar waɗansu daga cikin yan boko mu suna ganin in sun american ce ko sun england ce sun waye ke a yi saitin kwakwalwarka daidai da america take so a yi saitin kwakwalwarka gurbatan yadda turawan faransa ko na ingila suke so kuma ka dauka ka ci gaba baka da yanci yanci ne kai wa kanka tunani amma lokacin da duk wani ne zai maka tunani ba ka da naka na kanka wanda Allah ya tare da maka Qur'ani da hadisi sai wani ya ma tunani ya zama shirme kenan ma yastahi Allahu lin-nas min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di abinda duk Allah ya rike kuma ba wanda yake bayar haka Allah ya haka manzo Allah ce za ka anta fasalillah wa idan sa anta fasta'in billah ka sani wa'alam law jama'at ummatu ala an yanfa'uka lam yanfa'uka illa bi shay'in kad katabahu Allah lak wa in tamaru ala an yadurruk lam yadurruka illa bi shay'in kad katabahu Allah alayka ورفعت الأقلام وجفت السهول haka manzo Allah ya ce inda duk duniya za ta taru kansu kawo maka amfani ba su isa su kara ba komai ba sai abin da Allah ya rubuta dama maki za ka samu inda duk za su taru a kan su karye arzikinka su karye tafin su sa maka tafin kuma tana da ka sa su kunyata ka ba su isa su kunyata ka ba sai da abin da Allah ya kaddaro zai same ka to ni alkalin da aka yi rubutuwa an ɗauke su da kan takardar takardun kuma sun buge. faruwar abin da yake fatar da suke faruwa amma duk abin da Allah ya kaddara zai faru ya riga faru to wai sai a rufe da tsoron a za a talauci za a sha da yammanci za a yi shari'a to yanzu da ba a yi shari'a da yake <laughs> wai ba an ce in an yi shari'a za a talauci za a sha wahala a faɗa mana wa yake jin daɗi yanzu shi mai kuɗin da ya bazai ji daɗin kuɗin ba dan yana jin tsoron kullum kada ke turo masa sa kaga ya samu ma hankalinsa bai kwanta ba mai mulki ba zai ji daɗi ba yana jin tsoron kar a masa jiwon mulki to wanda ba da shi kuma shi ma ya za ji daɗi dole sai an ba Allah nan kwanciyar hankali take ne Allah ya

ayyuhan nas ya ku mutane uzkuru ni'matallahi alaikum ku tuna ni'imomin Allah akan ku ni'imar ruwan sama ni'imar tsirrai da ke fitowa ni'imar iska da kuke shaka ni'imar teku ni'imar sarari dare rana barci duk wannan ni'imomin wane ne uzkuru ni'matallahi alaikum ku tuna ni'imomin Allah akan ku hal min khaliqin ghayrullah shin akwai wani mai halitta wanda ba Allah ba yarzuqukum wanda zai ba ku arziki min as-sama'i daga sama wal ardi ko daga kasa akwai shi to dan me ba za ku tsoron kowa ba dan me kuma ba za ku tsoron Allah ba kenan la ilaha illa babu abin bauta bisa ga tantanta sai shi fa annasu faqul kin dan me ake kautar da ku daga tafarkin Allah dan me ake wautar da ku وإن كذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور

wa in ka in sun karyata ka cikin abin da kake faɗa musu fa qad kuzzibat rusulun min qablik hakika tun kafin ka da an karyata wadansu manzanni sai kai hakuri irin yadda suka yi hakuri fasbir kama sabar ulul azmi min ar-rusuli wa la tasta'jilhum wa ila Allah turja'ul umur yazuwa ga Allah ake mai da dukkan al'amura gaba daya kai dai naka ka faɗa kai dai naka kai wa'azi in sun ɗauka amfanin ɗaukar su zayawa in ba su ɗauka ba kana da ladan ka faɗa su kuma an riga an yanke musu hanzari a gaban ubangiji ya ayyuhan ya ku mutane inna wa'dallahi haqqun lalle alkawalin Allah fa gaske ne na cewa zai tafi kiyama ba fa labari ne na jita jita ba wala ta gurran da kuma al'ayatun duniya kada rayuwar duniya ta ruɗe ku ta mantar da ku ubangiji wala ya gurran da kun billahi al-gharur kada mai ruɗi ya ruɗe ku shine iblis shine shaytan da kuma a'awanu ko mataimakansa cikin mutane ko aljanu إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه inna shaytana lallai shaytan lakum aduwwun abokin adawa ne gare ku fattakhizuhu aduwa ku rike shi da gaske a matsayin abokin adawa inna ma yad'u hizbahu sanin dai shaytan yana kiran yan kungiyarsa yan tawagarsa sune sauran kafirai suna tsaya shi akan abin da yake kai liyakunu min ashabis sa'ir domin su yi tarayya su kasance ma'abuta wuta Allah ya tsare wannan allazina allazina kafaru lalle waɗanda suka kafirce ma ubangiji lahum azabun shadid suna da azaba wanda suke mardadi idan su sun kafirce ku kyale su bisa ga kafircin su wai idan kun ce za ku shari'a sai a ce to ya za a yi da arna to shikenan su ma su je can jihar su su yi mu a barna za mu yi shari'a da yobe da Kano da Sokoto da Kebbi ba shikenan ba a nan gurin kuma arna na da su cewa a nan gurin su kuma su je can ko Inugu ko Bayelsa ko Ikiti ko ma ina ne je su yi arnan shi wa ana su ba kun su ne ya ba dama ba amma su sun san a cikin tsarin su babu shari'a ne babu karkataccen addinin da suke kai yanzu bai tanadi yadda za a yi kasuwanci ko yadda za a yi aure ko yadda za a yi mu'amalar rayuwa ta siyasa da zamantakewar jama'a ba saboda karkatacce ne in sun bi koyarwar san tsayar da suke yadda annabi Isa ya zo da ita kuma to daidai take da musulunci za a dace da musulunci ba sa son su bi wannan kuma sabon da suka rikita kuma bai tanadi wannan ba sai su to ba sa son shari'a sai mu ce ba ku yi saba in dai a birnin ne ku koma can lasa ku je ku yi arnanci ba ku je can garin ku ne kuma constitution din a ciki din akwai sakin layin da ya ba ku dama ku yi arnanci ku je ku kafa doka a can ba kuna da yan majalisa musu kafa mu amma ku kyale mu mu yi a birnin wai sai wani ta ah, wai da an yi wai za a baka masa yau ran sai bata mana ran sai bata mai to kike kai ran sai dadi Allah ta yaji yajidu fikum gilza su samu kunci ajo kai a lokacin in fa kawo kake su ji daɗi sai fa ka daina addinin waddu kamar ka kama kafaru fa takununa sawa'a so suke ka bujire yadda suka bujire kai da su ka zama daya amma abin ta ce abin bakin ciki wai sai mu ce muna son hankali sai kwantar su ko ba su kwantar mana da namu ba kamar abin da na faɗa yau a wajen lakka wai ne da komai da siyasa da tattalin arzikin duk mun sallama mun sakin musu wai sai abin da suka tsara shi za a yi yanzu kaga manya-manyan motoci na kasashen gabas na kasashen arna za su taso daga garin su sauko fasinja idan suka zo nan borno sun fi karfin ga tashar mota su ajiye fasinja su ballantana maiduguri borno ah, maiduguri metropolitan su samu kudin kika sun fi karfin su je tasha sai dai su je wuraren su su ajiye fasinjan su duk abin da suka dauko a cikin motocin ba wani ma'aikacin tsaro da ke dubawa sun zo da makami sun zo da kwaya sun zo da kayan ta'addanci a nan za su ajiye kuma su sake ɗaukar fasinja a wurin su tafi ba a komai ba abinda suke generation ga Borno ko ko ko ko jihar Borno gaba ɗaya ko kuma metropolitan na local government na Borno na Maiduguri shi kenan amma mu yanzu idan Borno Express tace za ta je Lagos ko ba za a ba ta fasinja ba za ta je a ba ba za a ba ta fasinja ba in tace za ta je Port Harcourt ba za a ba ta fasinja ba in ta dauka daga nan gurin ta kai sai da wajen to dan girman Allah mu wawaye da su zo garin mu kuma su dauka daga yau idan chairman na local government yake sun daina shigowa sai me a ce gaba ɗaya sun daina shigowa Borno waye zai karya tsakanin mu da su wallahi su za su ji ina ba sun zanna su ce ba za su shigo Borno ba in kuma za su shigo Borno dole su shiga tasha in za su shiga tasha kuma dole kungiyar union ta direbobi su rinka lura da me aka sauke an sauke kwaya an sauke bindiga an sauke makami ko ba a sauke ba dole a yi wannan ko a yi wannan ko su daina zuwa illa iyaka a yi zage-zage a zo a zauna tebur a daki tebur kuma ka daki tebur daga ba ta fahimci juna har ne ya daki tebur ya zo ka ba kai kuma ka ta daga baya sai a fahimci juna amma sai na ba ta wani dole ne shugabannin mu su gyara kan wannan ta yaya za mu zama kaskantattu ta yaya za mu zama bayan waɗansu haka kawai su mai da mu dole yi da umai wai mu yi shari'a wa ba da jin kunyar su kuma ta sayar da abin da gada dama a garin mu mu ba za mu iya zuwa garin su ba mu ba su fanar kasuwa a garin mu mu ba za mu iya zuwa ba mu a garin su ba a nuna mun wani dan arewa guda ɗaya da yake da lumfa a kasuwa ta aba ba mu su ko guda ɗaya duk inda kaga dan arewa ya je can gurin duk inda kaga musulmi ya je can bai wuce ya yankan farce ba ya wanke hula ya yi tsire ya yi balangu a wurin da yake titi ne in rana ta zo dole ta tafi in damana ta zo dole ba zai iya zama ba amma a bashi wani permanent wuri ba za a bashi ba mu kuma su zo mu basu wani irin tunani muke da shi kuma za mu yi shari'a ko muna neman wani sai sun yarda kar Allah ta yarda الذين كفروا لهم عذاب شديد lalle waɗanda suka kafirce wa Allah suna da azaba mai radadi wallazina amanu wa amilus salihat waɗanda suka yi imani kuma suka yi aiki na gari lahum maghfiratun wa ajrun kabir to irin wannan suna da gafara ta musamman irin wannan suna da lada wanda yake mai girman gaske abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah ya yafe mana kuma yau ku yi hakuri ba tambaya ko ɗaya yadda wannan abin ya yi dimi haka za a tashi cikin dimin kar wata tambaya da zo su sauta assalamu alaikum wa rahmatullahi والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسلم